Shugaban kungiyar ta Wagner ya kware wajen kai mummunan hari a fitattun gurare. Kungiyar ta nada janar Mikhail Misnev a matsayin mataimakin kwamanda bayan korarsa daga aiki a baya. Matatar mai ta kasar Rasha ta kama da wuta sakamakon harin wani jirgi mara matuki. an kai wa cibiyar ta ce manta iski hari a farkon wannan mako kafin sabon hari na ranar juma'a kuma kawo yanzu babu rahoton waɗanda suka jakkata ko rasa rayuka a wannan karan ma rasha ta ƙara ɗora alhakin hari da jirgin mara matuƙi a kremlin kan amurka ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya bayyana harin a matsayin ayyukan ta'addanci da ukraine ba za ta iya aiwatarwa ba ba tare da sanin iyayen gidan inganta ba. Kuna sauraron labarin daga sashen Hausa na BBC. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya bayyana rashin jin daɗinsa game da sakamakon da jam'iyyarsa ta Conservative Party ta samu a zaben ƙananan hukumomi. In terms of the Ya ƙara da cewa dangane da sakamakon da aka samu kuwa yanzu ya yi wuri. amma abin da zan ci gaba da yi shine gabatar da abubuwan da jama'a suka sa a gaba kamar rage hauhawar farashin kayayyaki da haɓaka tattalin arziki da rage bashi da dakatar da jiragen ruwa masu shigowa da 'yanci rani abin da mutane suke so mu yi kenan kuma zan ci gaba Wannan zaɓe ya kasance zaben farko kuma gwaji ga Mr. Sunak wanda ya zama Prime Minister a watan Oktoban bara. Jam'iyyun Labour da Liberal masu adawa sun yi nasara a zaben wanda suka sami mafiya yawan kujerun majalisa. Zaben ya kasance na farko a Ingila inda aka yi amfani da hoto. Tsarin da hukumar zaɓe ta ce an yi amfani da shi ne domin tantance waɗanda suka cancanci yin zaben. Ministan harkokin wajen Pakistan Bilawal Bhutto Zardari ya shaidawa BBC cewa India na da alhakin samar da yanayin da zai dace da tattaunawar kasashen biyu a yayin taron kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a jihar Goa ta ƙasar India. Ya kuma dora alhakin rabon yankunan Jammu da Kashmir wanda mafi yawan al'ummar yankin musulmi ne akan soke cin gashin kai da Delhi ta yi a shekara ta tara. A Chinese foreign ministry spokesperson said they would maintain communication and coordination. BBC kakakin ma'aikatar harkokin wajen China za su ci gaba da aiki cikin haɗin kai da jajircewa domin su amfani da tsarin da suka yi amfani da shi wajen kokarin kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha domin su amfani da irin wannan tsari domin sulhunta Pakistan da India. Wannan shine karin farko da ministan harkokin wajen Pakistan puto Zardari ya ziyarci India. To ƙarshen labarin kenan. Thank you. madalla a gaida Zulaiha Abubakar wadda ta karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma sai rahotanni da za mu fara ne a kasar Rasha inda shugaban kungiyar sojan haya ta Wagner ta kasar Yevgeny Prigozhin ya ce zai janye dakarunsa daga garin Bakhmut da ke gabashin Ukraine a ranar Laraba mai zuwa. Ta a bara ne dai Rasha take kokarin ta wato ta rika kokarin kwato garin inda mayakan kungiyar ta Wagner wato sun taka muhimmiyar rawa a hare-haren da ta kai wa garin ga rahoton da badamasi abdulkadir muktar ya haɗa mana wani bidiyo ya bayyana kafafen sada zumunta da ke nuna jagoran dakarun wagner na kasar rasha yana magana da ministan tsaron rashar cikin fushi yayin da yake tafiya a cikin gawawwakin dakarunsa da aka kashe a ukraine babu dai tabbacin yaushe aka ɗauki bidiyon ko wajen da aka ɗauke shi amma dakarun wagner suna cikin waɗanda aka fafata da su faɗan da aka yi a Bakhmut da ke gabashin Ukraine. An nuna Yevgeny Prigozhin yana roƙon samun ƙarin makamai kuma ya nuna yadda gazawar ministan tsaron Rashar ta yi sanadiyar mutuwar dakarun da yake jagoranta. Mr. Prigozhin ya bayyana a tsaye a gaban dakarun da yake jagoranta. Yana mai cewa ba su da isassun makamai a ci gaba da yaƙi da suke yi. Ya ayo. ina mai sanar da ministan tsaro da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da kuma shugaban kasa cewa mutane na ba za su lamunci asarar da suke tafkawa a bakmut ba saboda rashin makamai domin haka za mu fice daga wannan yanki a ranar goma ga wannan watan nan an dai shafe watanni kenan ana fada domin neman kwace iko a bakmut ma an kashe dubban dakarun wagner waɗanda suka yi haɗaka domin yakar sojin ukraine rashar da ukraine dai duk sun tafka asarar dubban mayakansu a faɗan da ake yi a birnin bakhmut mai matuƙar muhimmanci ukraine ta lashe takobin kare birnin ta kowane hali a wani mataki na ci gaba da nuna turjiya ga sojin rasha prigozhin ya ce dakarunsa za su ci gaba da kasancewa a bakhmut har zuwa ranar goma ga watan mayu don baiwa rasha damar yin bikin nasarar da ta samu a ranar talata gaida ba da masu Abdulkadir Muktar da rahoton da ya haɗa mana. To shirye-shirye sun kan kama a birnin London domin bikin ba Sarki Charles na uku na Ingila sandar mulki. Tuni da gabanin ƙasashe daban-daban na duniya suka isa babban birnin na Birtaniya domin shaidar wannan biki. Ciki har shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da kuma takwaransa na Nijar Bazin Muhammad. manyan kusoshin siyasa da shugabannin duniya da sarakuna za su kasance cikin jerin mutum dubu biyu da za su halarci bikin. To kai tsaye yanzu ina tare da editan mu Aliyu Abdullahi Tanko wanda zai muna ƙarin bayani akan shirye-shiryen wannan bikin. Ah, Aliyu kana ji na? Aliyu? ok da alama dai kamar wato ba mu samu aliyun ba idan mun same shi za mu koma akan wannan labarin to a yau ne aka cika shekaru goma sha uku da rasuwar tsohon shugaban ƙasa marigayi umaru musa yar'adua marigayin ya yi mulki ne daga shekarar 2007 zuwa 2010 kuma ya rasu ne bayan ya yi fama da rashin lafiya wato rashin lafiya hajiya turayar aduwa ita ce wato uwar gidan marigayin kuma ta yi wa rabi'atu kabir runka ƙarin bayani akan yadda rayuwa ta kasance mata da kuma iyalinsa a cikin waɗannan shekarun alhamdulillah inna lillahi wa ina ilaihi raji'un ni da ba wai shekaru ba kullum rayuwata a tunanin shi nake ka da ne bacci na tashi yana a raina saboda shekara ɗaya da shekara sha uku duk ɗaya ne a wajena amma abin da ya yi man daɗi yadda yake samun addu'o'i to wannan yana faranta min rai ko na ji wani abu amma dai kuma na ga addu'o'in da ake mashi sai in kuma ji daɗi. to yaya rayuwa ta kasance maku bayan rasuwar shi. alhamdulillah rayuwa tana nan muna ta yi so gaba da nan i'm busy with um, yana da jikokina so su suke ɗebe man kewashi kuma ba mu da matsala alhamdulillah duk lokacin da ka rasa wani makusanci naka akwai abubuwan da kake tunawa game da shi shin me kike tunawa da shi game da min gidanki abin da na fituna game da shi wasa yana da wasa da family din shi koyaushe ina tuna ina jin daɗi saboda shi mutum ne mai sakin fuska a family din shi kuma mutum ne mai wasa kuma alhamdulillah mutum ne jajirtacce zai tsaye ki akan family din shi dan shi family din shi kan pass bayan da za a aje mashi presidency ya aje mashi family din shi ina tabbatar maki wallahi wallahi kuma da zai dauki family din shi to gashi yanzu an yi zabe sabuwar uwar gidan shugaban kasa za ta shigo a matsayin ki na wacce ta taba zama matar shugaban kasa wacce shawara zaki bata shawara ta farko shine ta dada ta. ce tunanin da abin da ta ga ya dace ta yi saboda za ta ji abubuwa da yawa wani ma bata san an yi ba za ta ce ta yi ta yi ta yi so ita dai ce tunanin abin da ya kamata ta yi fasin shine ya kamata ta kula da harkar mata da yara ƙanana kamar yadda lokacin mu ma mun haka muka yi so any other kawai ta bashi ba ruwanta da sha'anin gwamnati ta yi concentrating akan abin focus akan mata da yara ƙanana kamar me ya kamata wace gudunmuwa ke ganin ya kamata ta fi ba da mahimmanci a kai wurin basu kin san ofis ɗin first lady is a bankrupt office ba su da kuɗi ba su da komi gaskiya ba su da budget so kawai ita shawara ne za ta ba waya ba ita za ta ba mai gidanta ba wai ita ba za ta yi so a mai gidanta ya ga zai iya saka ta cikin wasu abubuwa wannan za ta iya yi kamar kula da mata kamar lafiya yara da kuma matasan mu dinnan wanda gashi mu matasan sun yawa ko ba aikin yi so za ta iya ba shugaban kasa shawara ya kamata a kula da matasan nan don duk matsalar da muke da ita yanzu matasa ne kuma ba komai ya ja musu ba rashin aikin yi to daga ƙarshe wani sako kike da shi ga ɗaukacin al'ummar najeriya sakon da nake da shi shine ina masa godiya kwarai ɗaya da suke an ce umaru umaru daga ta ci Allah jikan shi Allah ya gafarta mishi to alhamdulillahi kuma ina ƙara ba su haƙuri sai haƙuri rayuwa da ma haka take wata rana a ji daɗi wata rana ba za a ji ba sai dai su ta addu'a sako na shine da musulmai da kiristoci su ta addu'a sai mu ƙasar nan addu'a Allah kawo mu zaman lafiya a ƙasar nan Allah albarkaci Najeriya kuma Hajiya Turai aduwa kenan war gidan tsohon shugaban Najeriya marigayi Umar Musa yar aduwa Ta wata kotu a birnin London ta yankewa tsohon mataimakin shugaban